وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na talata daren laraba 22 ga watan sha'aban hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1447 wanda daidai da goma ga watan fabrairu shekara ta 2026 miladiya Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba 39 yakubu avenue daura daga ladima road angwari mijiyar kaduna a wannan ƙasa ta mu ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi ramadan siffan azumin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin watan ramalana inda muka kwana a shafi na tamanin da uku a ƙarƙashin wato tattaunawa ta ilimi da malan suka koro akan hadizin abdullahi ɗan abbasin da abdullahi ɗan umar da kuma salamatu bin al'akwa wanda an samu cece kuce cewa na maganan malamai akan fahimtar Hadizan, cewa duk mutumin da ya tsufa tsoho tukub-tukub da tsohuwa wannan babu sabanin malamai a kansu idan suka tsufa tsufansu ya ci ba sa iya jude yunwa shari'a ta lamince musu a kowace rana za a ci yadda miskini makwafan azumi su ci abincinsu kuma suna da ladan azumi to inda aka samu sabani mace mai shayarwa da kuma mace mai ciki wanda cikin ya sabbaba mata ba za ta iya yin azumi ba to akan kabiyar da malam suke warware maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi akan hadisin Anas dan Malik al-Ka'bi saboda wasu daga cikin malamai sun ce za ta ciyar kuma bayan azumi za ta rama wasu kuma suka ce za ta ciyar kuma za ta rama wasu kuma suka ce za ta ciyar amma kuma ba za ta rama ba to daga ciki shine wani gaban nan wanda malam suke warware zare da abawa a kansa saboda wa'annan hadisai da suka nuna da maganan abdullahi dan abbasin da abdullahi dan umar dan khattab da kuma hadithin salamatu bin al-aqwa akan cewa za ta ciyar ita ma ba kowace mai ciki ba kuma ba kowace mai shayarwa ba macen da take da ciki kuma tana iya yin azumi kaga ba a makaranta za ta ci gaba da azuminta din da cikin macen da take shayarwa kuma za ta iya yin azumi ba matsala to ita daman ba a magananta a nan za ta ci gaba shine asali wanne ne aka samu saɓani shine macen da tana da ciki amma cikin yayi nauyin da ba za ta iya jurewa ta yi azumi ba saboda idan ta yi azumi za ta jigata sa'annan kuma ba za ta iya kaiwa ba zakallahu kai to a wannan gaba shari'a ya mata rangwame babu ruksa za ta ajiye azumin za ta ci abinci saboda lafiyarwa wanda ke cikinta kuma da lafiyarta ta ci gaba ta ci abincinta kowace rana ta ciyar da miskini makwafan wato azumin kuma babu ramuwa a kanta wasu suka ce in ɗan ne ke wahala in mace mai shayarwa to za ta ci abinci saboda ɗan amma mai ba za ta rama ba wasu suka ce in ita ce take shan wahala yaron baya samun nono to za ta ajiye azumin za ta ci abinci saboda ɗan ya samu abin da zai iya rayuwa da shi ba za ta rama ba amma in ɗan ne za ta rama to ala ayyaki halin zan zantuttuka ne wani malamai suka yi a wannan babi sai dai dukkansu ijtihadi ne tunda akwai hadisi karara manzo Allah ya ce Allah ya ɗaga mata kafa to babu wani dalili da zai sa ka ce dole sai ta rama za ta ciyar ne ba za ta rama ba sai malam ya ce wala allaka akhi almuslim ta yiwu kai dan uwa musulmi da zunnu anna ma sabata an ibn abbas wa mu'azu radiyallahu anhuma zaka iya zaton cewa hadisin da ya tabbata daga abdullahi ɗan abbas da mu'azu ɗan jabal Allah ya ƙara yadda a gare su su biyu mujarradu ra'ayin wa ijtihadin wa ikhbarin zaka iya cewa wannan ai ra'ayi ne kawai da ƙoƙari da kuma ba da labari wa huwa la yarqa ila masafil hadith marfur. cewa hadisin bai daga zuwa darajar hadisi da za a jingina shi zuwa ga manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam allazi yukhassisu amul qur'an wanda zaka ce yana kebance gamamman hukuncin da yazo a cikin alqur'ani wa yuqayyidu mutlaqahu sa'annan kuma yana yi wa sakakken hukuncin da qur'ani yazo da shi gabaibayi wa yufassiru mujmalahu kuma kace yana fassara dunkulallen hukuncin da yazo a cikin alqur'ani shine wancan ayar ta cikin surar al-baqara wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin wanda suke iya yin azumi amma a cikin jigata da wahala Allah ce zifin da kai na ciyar da miskini to shi ne abdullahi dan abbas ya ce wannan ayar an shafe wani bangare wani bangaren ayar ba a shafe ba wace bangare ne aka shafe bangaren lafiyayye mazauni gida ba matafiyi ba in dai kana da rai aka kaga watan ramalana aka ce an ga wata to dole ka yi azumi shine shahru ramadan allazi unzila fihi alquran tun da karshe Allah ce faman shahida minkum shahra falyasum duk wanda ya halicci watan ramalana da lafiyarsa mazauni gida ba matafiyi ba Allah ce dole ka azumce shi kaga to shine wannan bangaren ayat ta shafi wannan ayat ta shafi wancan amma dattijo wanda ya tsufa da dattijuwa da mace mai shayarwa da mace kuma mai ciki waɗanda sukan jigata iya jigata idan suka yi azumi nan kuma an musu rangwame ta wannan ɓangaren cewa su wa'annan guda biyu waɗanda suka fada irin wannan halin kaga ba duka ba to musulunci ya musu rangwame su ciyar makofan kowace rana kuma za a ba su ladan sun yi azumi wannan babu ruksati a ahkamul wada'iyya a wajen malaman usulul fiqh kenan shine malam yace wal jawabu kal ati bayani shine kamar haka na hadaini al wa annan hadisan guda biyu lahuma hukmul marfu' suna da hukunci na daga hukuncin hadisin zuwa ga tabbas cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗi wannan magana ittifaqi ahlul ilmi malam yace malaman hadisi ilimin hadisi sun yi ittifaki bi hadisi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam malamai masana ilimin hadisi sun yi ittifaki cewa wannan magana ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fala yajuzu li mu'minin yuhibbu Allah wa rasula an yukhalifahuma idza thabata ladayhi لأنهما جاء في تفسير يتعلق bi نزول آيين سيتي sai ce baya halarta ga mumini wanda yake kaunar Allah da manzansa ya saba wa wa'annan hadisan idan sun tabbata gare shi saboda ne sun zo ne suna fassara wancan ayar saboda suna da alaka da dalilin saukan wannan aya inna hazaini sahabiyayin saboda wa'annan sahabban guda biyu allazaini shahida alwahyi a gaban su fa aka aka saukar da wahayi sun halarci saukar da wahayi wa tanzil da saukar da alqur'ani akhbara sun bada labari an ayatin min alqur'an akan wata aya na qur'ani annaha nazalat fi kaza cewa aya ta sauka akan kaza kai kuma ka zo ka ce ba haka bane wa'anda a gabansu aka saukar da ƙur'ani da wa'anda suka zo bayansu da shekara ɗari ɗari biyu za ka ce sun fi su gane aya? su ba a gabansu Allah ke magana suna ganin maganar Allah a wurin manza Allah kai kuma ka zo ka ce ka fi su ganewa zai yiwu? ana ganewa? to shi ne ya ce fahaza hadithun musnadun larai mafi wannan hadisi, hadisi ne ya danganta wato an dangana shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu tantama a kansa wannan maganar imamu suyuti ya ambace ta a cikin tadribin rawi mujalladin farko shafi na 192 zuwa 193 haka kuma ulumul hadith na imamu ibn salah shafi na 24 sai malam yace na biyu أثبت ابن عباس هذا الحكم للمرضع والحبلى عبد الله بن عباس يا da wannan hukuncin cewa mace mai shayarwa da mace mai ciki famin aina a'taha hadha al hukum. to ta ina ya samu wannan hukuncin da ibata kuma shine gwani a wajen tafsiri saboda Manzala ya ya bashi me ya masa addu'a Allah ka koyar da shi addini ka fahimtar da shi addini kuma ka fahimtar da shi fasaran alkur'ani to ga abin da ya fassara shi ne mara ya ce la shakka annahu minas sunna babu tantama abdullahi dan abbas daga sunna ya karanta ta wa khasatan musamman ma annahu lam yanfarid ba shi kadai ta kaita da wannan fatawar ba bal wafaqahu abdullahi bin umar abdullahi dan umar shi ma ya dace da shi a wajen hukunci yanda abdullahi dan abbas ya bada hukunci haka shi ma abdullahi dan umar ya bada alladhi rawa anna hadhihi al-aya mansukha kuma abdullahi dan umar dan khattab shi ya rawaito cewa an goge hukuncin hadisin a ayar amma kuma shi ya rawaito cewa ga yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada kaga ashe kenan an goge wani bangare ne ba a goge wani bangare ba malam yace an malik an nabi an ibn umar su'ila anil mar'a alhamil idha khafat ala waladiha hadisi daga nabi maula ibn umar da kuma hadisi daga malik an anas al-asbari imamu malik shi kuma daga malaminsa nafi'u maula ibn umar bararren bawan abdullahi dan umar dan khattab shi kuma daga malaminsa abdullahi dan umar dan khattab yace ila anil mar'a an tambayi abdullahi dan umar dan khattab dangane da wata mata alhamil mai ciki idza khafat ala waladiha in ta jiye wa tsanta tsoron zai iya halaka a ciki kuma ya ja mata matsala kenan ko me ya kamata ta yi fatawa aka tambaye shi faqala sai abdullahi dan umar dan khattab yace tufiru وتطعموا مكان كل يوم مسكينا مدا من انفته ذات تشير ذات تفطم يجي ذات اجي ازمنتا waye ba da wannan fatawa abdullahi dan umar sai ce wa tut'imu zata ciyar makana kulla yaumin miskinan makofan kowace rana miskini muddan min himfatin mudunnabu guda ɗaya na alkama za ta ciyar wannan hadisi imamu albaihaki ya fitar da shi a cikin sunan al-kubra nata da isnadi ingantacce haka imamun shafi'i ya fitar da shi a musnad Imamun shafi'i yana da musnad mujalladi ne guda biyu kamar yadda imamu abu hanifa yana da shi ma musnad amma da yawan malamai ba san yana da musnadi ba yana da littafi musnad shi ma mujalladi ne guda biyu to shi ne ala ya ce ga inda ya nakalto wannan magana ya ce warawa addarul kutuniyu imamu darul kutuni ya rawaito cikin sunan ɗinsa mujalladin farko shafi na 207 an ibn umar daga abdullahi Ɗan umar wa sahahahu kuma shi ma ya inganta shi annahu qala cewa abdullahi Ɗan umar ya ce alhamilu wal murdi'u mace mai ciki da mace mai shayarwa tufiru wala taqbi ita za ta ajja azumi ta ciyar kuma ba za ta rama ba wannan fatawar waye ya bata ya abdullahi Ɗan umar ɗan khattab shi ya bada wannan fatawar wa rawahu min tariqin ukhra haka ya rawaito shi ta wani hanya na daban imamu darul qutni anna mara'atahu shi abdullahi dan umar dan khattab matarsa sa'alatu wa hiya hubla ta tambaye shi akramaka Allah ni fa ina da ciki kuma ga halin da nake ciki me ya kamata in yi fa qala sai yace mata afiri ki aji azumi wa ati'ini an kulli yawmin miskinan wala taqbi ki ciyar a makofan kowace rana miskini ba ramuwa wa isnaduhu jayyid wala yace isnadin wannan hadisi mai kyau ne wa min fariqin salisa malam yace hanya ta uku a cikin ruwayan wannan hadisin har ila yau daga imamu darul qutni radiyallahu anhu daga abdullahi dan umar dan khattab anna bintan lahu kanat tahta rajulin min quraish kassa tana karkashin wani mutumi daga cikin quraishawa ya aure ta wa kanat hamilan alhali tana da ciki yar abdullahi dan umar dan khattab tana da ciki fa asabaha afashun fi ramadan sai kishin ruwa ya dame ta a cikin watan ramalana fa amaraha an tuftira abdullahi dan umar ce je ki kare azumin wa tut'im an kulli yaumin miskin ki dinga ciyarwa a kowace rana miskini abdullahi dan umar ya bada fatawa ga yarsa da take azumi tana azumi kuma tana karkashin mijinta sai kuma gashi kishin ruwa ya dame ta ce je ki kare azumin ki kowace rana ki ciyar ba kuma ramuwa je ki sabon manzala ne ba da ne wannan fatawa abu malami ya bada ka ce malaman zamani ne sabon ustazu ko to abdullahi dan umar shi ma sabon ustazu ne ko yaya ana ganewa malam ya ce abu na biyar la mukhalifa ibn abbas min sahaba babu wani sahabi da ya saba wa abdullahi dan abbas a wannan fatawar to kai kuma wani malami ya zo ya bada fatawa ka a ah, kai malamai ɗan son sauki kenan ba maganar son sauƙi. dokar Allah ne da wa muke koyi da manza Allah da kuma sahabbansa ko da ce al'umma za ta rabu ya ce su ne wanda suke kan abin da ni da sahabbai na muke kai. an gane to mu ma muna kan abin da sahabbai suke akai to me yasa kuma wani zai zo ya ce maka a ah, wannan ai kaza ne a ah, rike ra'ayinsa mu dai muna kan wannan kuma shi za mu ba da fatawa a kansa ma dumna ala kaidil hayat ne ka'idar wannan magana malam yace ka duba kalmuguni na ibn qudama mujalladi na uku shafi na ashirin da za zaka ga wannan bayani a ciki babu wani sahabi da ya saba wa abdullahi dan abbas akan wannan fatawa to kai kuma ka zo ka ce a ba haka bane malam yace abu na gaba na shida هذا البيان wannan bayanin yubayyinu ma'ana wad'u as-sawm yana bayanin me ake nufi da wad'u as-sawm a hadisin Anas bin Malik al-Ka'bi yace inna Allah wada'a 'an al-musafiri shaqar ko yace shaqar as-salah Allah ya rage wa matafiyi rabin sallah aka ce yana biyu sai yace وعن الحامل والمرضع haka shi ma mace mai ciki da mace mai shayarwa ga hukuncin shari'a ta mata akan azumanta sai ce anil hamil wal murdi haka akan mace mai ciki da mace mai shayarwa alwaridu fi hadisi Anas bin Malik al-Ka'bi al-mutaqaddim yace akan hadisin Anas ɗan Malik al-Ka'bi wanda ya shuɗe a baya وأنه مقيد بالخوف على نفسها أو ولدها أنك إن تناجن صورا كانت ذات وحالة كما قال أن فعلا تناي kaga mace ba za ta iya sani ba sai in ta gwada ko kaga idan ta gwada ta ga ta wahala ta kai da kyarto kaga in ta ci gaba za iya collapse to saboda haka daga nan sai ta aji amma in ta yi ta ji ta lafiya lau kenan sai ta ci gaba da azumin ta daman ne in zai wahalar da ita ko kuma ɗanta za a samu matsala likitoci masana addini ba masana grigori ba masana addini wanda suka san Allah suka san manzo Allah suka ce mace a irin wannan dan ta yi awa kaza bata ci abinci ba ba zai haifar da matsala ga lafiyar danki ba to ci gaba da azumin ki amma suka tabbatar da zai haifar miki da matsala a lafiyar danki saboda an gwada an gani shikenan sai ki ci gaba da cin abinci Allah ya sani wa anna alaiha aljaza lal qada zata ciyar ne babu ramuwa akanta rawad darul qutni bi isnadin sahih Imam darul qutni ya rawaito hadisi a cikin sunan ɗinsa da isnadi wanda shi darul qutni ya tabbatar da ingancinsa mujalladin farko shafi na 207 an ibn Abbasin. cewa daga abdullahi dan abbas annahu ra'a ummu waladin lahu ya ga wata baiwa nasa wacce ta haifan mai da bai wanda ta haifan maka da ita ake kira ummu walad ana ganewa bai wanda ta haifan maka da ana kiranta ummu walad saboda kana mutuwa ta zama yantatta ba wanda zai gaje ta cikin ƴaƴanta ya za a su gaje ta bayan haifawa babansa da eh kannan kannan ka koyayyinka za su kyale ka kaga adawa kenan zai gudana saboda haka musulunci ya bata automatic wato emancipation ta ƴanta kanta ana ganewa mutuwarka ta ƴantu aw murdi'an ko kuma tana shayarwa ne faƙala sai shi abdullahi ɗan abbas ya ce an timinan labina layu ikon ke kina cikin wa'anda ba za su iya jure azumi ba saboda wahalar da zai baku alaikil jaza kawai ki ciyar walaita alaikil khaba ba ramuwa a kanki waye ba da wannan fatawa abdullahi ɗan abbasin radiyallahu anhu ana ganewa abu na bakwai mana ce man za'ama an na as-sawm 'an ilhamin. wanda duk mutumin da ya raya cewa wannan lafazin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya amfani da shi na wad'u an ajiye miki azumi an ilhamil wal murdi dangane da mace mai ciki ko kuma shayarwa ka wad'i siyami an musafir wai hadisin yana maganan daidai ne kamar yadda aka daga wa matafiyi kafa a wajen sallah ai zai rama ko zai dole zai ya suka ce to haka shi ma azumin in ya ajiye zai zuwa rama kaga shi matafiyi ai dole zai sallan ko zai nawa raka a ana ganewa sai ce to duk malamin da ya fassara shi da wannan fahimtar ورتب على ذلك أن القضاء يلزمها يلزمهما يتشي دولة تاراما فقوله مردود عليه سيتشي مغانا سأميدا مسا فمغانا بشي ميكالفي لأن القرآن يبين معنا وضع الصيام عن المسافر سوى القرآن ياي بياني أقع azumi da aka yi wa matafi Allah ce fa man kana minkum mariban wanda ba yi da lafiya a cikinku aw ala safarin ko kuma yana kan hanya matafiyi ne akwai abin da aka hazafi a nan haifa affara sai ya karya azuminsa ta dalilin tafiya ko ta dalilin mai rashin lafiya fa'iddatun bi ayyamin ya kidaya wasu kwanaki na daban ya rama waye faɗi wannan Alƙur'ani? shi can kuma ba a ce haka ana ganewa sai ce wa bayyana kazalika ma'ana wad'uhu amma la yutiqunahu sannan qur'ani ya ƙara bayanin ma'anar wanda baya iya jurewa ne wa 'alal ladina yutiqunahu ga waɗanda suke yin azumi a jigata a jigate suna shan wahala fidiyatun ta'amu miskin Allah ce su yi fidda kai na ciyar da abinci ga miskini kaga kowanne shari'a ta yi bayani ƙur'ani ya faɗi ga wanda za a yi ga mace mai ciki ko tsoho ko tsohuwa ko kuma mai shayarwa wancan kuma ya yi bayanin yadda za a yi to kaga wannan in ka ce tarama da wani dalili ana gane karatun mana yana mai da martani ne ga malaman da suke cewa dole sai ta mai in ta ciyar sai ta rama sai ya ce wa qad sabata ladayka anna hamila wal murbi'a. ya tabbata gare ka cewa lallai mace mai ciki da mace mai shayarwa mimman tashmaluhum hadhihi alaya aya daga cikin wanda ayan nan ta gane su bal hiya khasatun lahum ba ma ka kadai ba ta ke banta ne gare su kawai to kaga kana bukatan ko dai aya ko hadisi ne warware wannan in kuwa babu fatawar kenan babu ramuwa akan su ciyarwa ne an gane wannan shine bayani kaga to duk wanda zo ya san cewa ana bayani ne a addini bisa abin da ya tabbata daga Qur'ani da Sunna an gane eh malam wani ya ce kaza za a ciyar kuma za a rama eh ijtihadi ne na malaman fiqh Allah ya saka musu da alkhairi amma tunda malaman fiqh ne suka faɗi wannan sannan kuma ga sahabbai ga abin da suka faɗi wanne zaka bi na malaman fikin ko na sabon manzala an ce alis sunnati wal jama'a ala fahami salafil umma ko su waye salaf din sahabbai ana ganewa to kada wani yazo ya rudar da kai ce wasu matasa ne suna nan sababi in ya haka wallahi yayi zalunci saboda ba abin da ake nufi ba ke wannan ra'ayinsa ne kila yana da wani bukata da yake so ya bata sakon amma duk inda alis sunna suke wannan shine shi'ar na alis sunna muna bisa fahimtar magabata da ma'ana addinin mu dole ya kama da nasa sahabbai saboda su ne fitilinmu da su aka haskaka mana addinin nan ina fata mun gari malam yace lailatul qadri daren lailatul qadri yaya daren yake abinda ake nufi da lailatul qadri yana daukan ma'anoni kamar haka laila dare alqadr yana ɗaukar ma'ana kamar haka ma'ana na farko yana nufin kunci saboda alƙadur bi ma'ana kunci liyunfiq zu sa'atin min sa'ati wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah ay fa man duyyiqa alayhi rizquhu ana nufin wanda aka ƙuntata masa to me yasa aka kira shi lailatul qadri da wannan ma'anar aka ce lailatun تتضيق على الأرض لكثرة نزول الملائكة فيها دريني دعكي كنت تاوى دورا كسا سبود يوان سوكم ملائكو أتكنت أنا جاني ما سبود الله تتنزل ملائكة فيها suka ce to dalilin da yasa aka kira ta lailatul qadr kenan laylatu tadyiqin ala al-ardi li kathrati nuzul al-mala'ikati fiha daren da ake kuntata wa doron ƙasa saboda yawan saukan mala'iku a cikinta ma'anarta ta farko ke ma'ana ta biyu lailatul qadri dare na tsari alqadru bi ma'ana tsari Allah ce inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim a wannan daren ake fayyace duk wani umarni da hikima na Allah to kaga akwai abinda malaman tauhidi suke kira wato takdir as-sanawi a ranan ake budget na shekara shine lailatul qadr daren da ake budget wa yake budget Allah rabbul izzati daren da yake budget ke an gane sannan kuma na uku shine lailatul qadri ai lailatun mubarakatun dare ne albarka da yasa suka ce Allah ya ce lailatul qadri khairun min alfi shahr daren lailatul qadri ya fi dare dubu wanda babu shi a cikin ta alkhairi amma ga wani can ya ce maka daren maulidi ya fi daren lailatul qadri ba aya ba hadisi sai karya kuma ya yadda da ƙaryan fiye da ayar alƙur'ani kuma duk wanda ya ƙaryata ayar ƙur'ani kaga yana fita da addinin Allah Allah ka shirye da mu to kaga yasa aka ce mata mubaraka saboda Allah da kansa ya ce lailatun mubarakatun suka ce me ake nufi da mubarak suka ce albaraka ko ma'anaha ziyadatu khairi ƙari na alkhairi ana ganewa saboda ƙarin alkhairin da daren ke da shi yana daidai da dare dubu ɗaya a ga ƙarin alkhairi kuma a daren ake gafartawa duk wanda ya yi ibada a cikin wannan daren ko da na minti goma ne inda za ka yi ibada to insha Allah ka shiga ciki ana ganewa ba wani ya ce maka ah, ko daren ko dai isha'i kai kadai ka samu ba cikin dare kai ba eh amma ba ɗaya bane da wanda yayi tarawih ko amma kai ma ka samu tun da kai ibada a ciki amma ba ɗaya kake da wanda ya kwana yana sallah a ciki ba amma kowa gwargwadon yin da ya ibada gwargwadon karɓuwar da zai yi a gaban Allah wanda ya himma kaga ya samu sosai wanda kuma ya ɗan yi sakwasakwa to sakwasakwansa na kansa Allah ka shirya da mu to shi ne malam yake gaya maka wannan dare falalarsa mai girma ne shine fadluha azimun falalarta na da girma li'annaha shahidat nuzulul qur'anil karim alladhi yaqudu man i'tasama bihi ila subulil izzati wal karama saboda shaidawan alƙur'ani a wannan daren aka saukar da alqur'ani ka ba karamin dare ba ne kenan ko wanda duk wanda ya riko da ƙur'ani za ta kai shi subulul izzati zuwa ga hanyoyi na ɗaukaka wal karama da karamci in ya kai riko da ƙur'ani za ka ɗaukaka kuma za ka samu karramawa a doron ƙasa duniya da lahira wa yarfa'uhu ila qimamil majdi wal khuludi dalilin haka zai ɗaukaka ka zuwa ga darajar wato girma da kuma dawwama akan wannan girman wal’ummatul islamiyya ita kuwa al’umma ta musulunci allafi ta tuba usunan rasuli ha sallallahu alaihi ita al’umma ta musulunci ta musulunci wacce take bin sunonin manzan Allah sallallahu kamar hancin takalmi da takalmi shine shi ne haguwan na’ali bin na’ali to kana wato sau da kafa kana bin sunna sai ce la tarfa'u li hadhihi al a'laman wato wannan dare tana ɗaukaka darajoji wala tunsibu aqwatan babu wata alamomi da zaka ce ga wani alama da in daren zaka gani gashi nan ana nuna wannan daren laila qadr ne kuma ba ta kafa afwatan wato a ce ga wasu kaus shine mashi da ake takawa walakinnaha ku ila ha imanin wa saba abinda ake so a yi rigirge a wannan daren shine imani da lada kake so abinda ya kawo ka kana so ka samu daraja a wurin Allah yanzu aka ce kana so ka ga gwamna kuma ga hanyar da za ka bi kai duk yadda za ka yi sai ka wannan hanyar ko saboda kana da wani target da kake so ka ga gwamna to ana so kana so ka ga shugaban kasa aka ce ga step din da ka bi in ka bi wannan step din confirm za ka ga shugaban kasa da Allah ka bi ko ba ka bi ba Za ka bi saboda kana da wani target to haka shi ma wannan daren in kana son tsani da zai hada ka da ubangiji ka samu direct connection to kintaci daren lailatul qadri ka hana kanka bacci dare daya Kare goma kawai a banza ma akan kuɗi ka hana kanka bacci wani ba in ya je neman kuɗi a ba mai injiniya ne kawai saboda akwai kaya da za su fito za a hana kanshi bacci ya je can ya dawo ya je can ya dawo ya je can ya dawo an gane har sai gari ya waye saboda ne yana so ya ga aikinsa ya zama intact daga nan kuma sai ka ga ya je kwanta ya bacci ko kudi ne ba abun banza a duniya ko ka mutu ka bar shi ko ya gudu ya bakka dole ɗayan biyun nan ne to balle alakarka da ubangiji wanda zai sa ka samu karbuwa har abada wannan dalilin zai iya sa ka samu aljanna ai ba abun wasa bane kana goma ne kawai kasal a cikin watan ramalana to yi kokari ka hana kanka wannan ibadar ka hana kanka bacci saboda ka samu yaddan Allah sai malam ya ce wa haka akil muslim al'ayatul ayatul ga wasu ayoyi na ƙur'ani wal ahadithun nabawiyya a sabita da hadisai na manzon Allah tabbatattu allati waradat fi hadhihi al-laila mufassalatan al wacce suka zo akan falalan wannan daren zan fayyace maka kamar haka sai mu tashi akan fadluha insha Allah mun kai gabar da ne za mu tsaya ina fata mun gane to Allah ya sa mu dace wannan dai ya nuna mana falalan daren da kadiri mutum ma ya na kansa bacci saboda tsoron bindiga ko immigration da custom an tura su bakin boda wani ba saboda kudi bane zai tsaya ya kasa ya tsare ya hana kai shi bacci ba saboda mai kila an ce in ya bari wani abu ya faru a bakacin aikinsa aikin banza ba duniya bane zaka mutu ka bar shi amma wannan lahirar ka ce wanda idan ya kubuce maka ka yi asarar banza a duniya to kaga bai kamata a ce mutum ya yi wasa da shi ba amma za ka ga mutum ya zo masha Allah wai Allah zai mawayo ba zai kara zuwa matsalaci ba sai daren 21 ba zai kara zuwa ba sai daren 23 ba zai kara zuwa ba sai daren 25 ba zai kara zuwa ba sai daren 27 to wani daga nan ma daina zuwa ya ce ai mun samu mun samu <laughs> kuma ne yake Allah Allah ne ba a mata dabara shi sa Allah ya sanya ana yana fluctuating daren mutane da yawa zai suka canfa daren 27 ga kuma wanzu Allah ya ga daren lailatul qadr a daren 21 malamai suka ce ya nuna kenan ne yana fluctuating ne wannan shekaran ya zo a 21 wata shekara ya zo a 23 wata shekara ya zo a 25 wata shekaran ya zo a 27 wata shekaran ya zo a 29 shi ne daren ƙarshe in 29 ne in kuma tafi ne a shekaran kuma Allah ya kaddara a wurin to a daren ƙarshe zai zo to kai ka ƙi ka ce shi nan ai an gama mu mun gama tarawihin mun gama tahajjudinmu shi kenan ka kai ne kai asara shi sa Allah ba a masa wayo dalilin haka ne manzo Allah yake raya daren goma gaba ki daya Allah ka shirye da mu in akwai tambaya za mu amsa an babu za mu takaita a karatunmu wa alaikum salam za mu zo karatun shi insha Allah itikafi za mu zo karatun shi za mu shiga insha Allah <laughs> bari mu gani daga shi sai itikafi daga wannan sai itikafi kuma ranar juma'a insha Allah za mu dakatar da karatun ta kaga mana da <laughs> insha Allah na'am eh <laughs> to goban Allah kai mu mun zo je kai tambayar yawa <laughs> eh abinda muka karanta daidai muna roƙon Allah ya karba wanda muka yi bisa kuskure kuma muna roƙon Allah ya yafe mana yanda Allah ya da fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon sa ya tara mu a cikin fitdausul a'la ina so dan ƙara tunatar da mu lokacin sallar isha'i ya canza mu namu agogon bai canza shi ba ya mai da shi 38 amma asali 45 ne lokacin isha'i ya canza ya koma 45 in ka duba duk sauran abin nan amma mu namu ya bamu 38 saboda haka ka'idar 45 ne lokacin isha'i yake shiga duk sauran abin nan in ka duba ko a cikin gari ne 45 ne an gane saboda haka ko da mun ga wannan mu sani cewa 45 ne dan lokacin na canzawa to ya canza zuwa 45 galiban karfe 8 din ake sallah idan ka duba wannan lokacin saboda haka insha Allah ba mu ci lokaci ba muka karanta daidai muna roƙon Allah ya karɓa mana wanda muka yi bisa kuskure muna roƙon Allah ya yaɗe mana kowa a cikin manan yana da wata bukata da yake nema a wurin Allah na alkhairi Allah muke roƙo ya sada shi da alkhairin duniya da lahira da shi da zuriyarsa da baki daya akwai kuma abin da yake jin tsoron sa na sharri Allah muke roƙo ya kare shi daga dukkan sharri kamar yadda ya kare Makka da Madina daga dukkan sharri ya Allah muna roƙonka wa'anda ka jarabce su da 'ya'ya a cikin maza ko mata kan kangararru ka shirya musu da su ka sa su zama masu faranta musu rai kamar yadda suka bakanta musu rai a baya mu kuma muna roƙonka ka azata mu da 'ya'ya na gari wa'anda za su zama fitilu a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya Allah muna roƙonka wanda ka jarabce su da basu suka a cikin mu ka yaye musu ka ba su ikon sauki nauyin bashin da ke kansu ya Allah kada ka karɓi rayukansu da wannan bashi a kansu duk yadda zamani ya kai garin tsi da tsadar rayuwa ya Allah muna roƙonka kakka haramta mana abin da zamu ɗauɗa ne yan iyalanmu da shi mu taimakawa addininmu mu taimakawa ƴan uwanmu mu taimakawa danginmu mu taimakawa abokanmu na arziki mu taimakawa makwabtanmu mu taimakawa duk wani musulmi da yake da haƙƙin taimako akan mu gwargwadon iko ya Allah muna roƙonka wanda ya gina wannan masallaci sadaukar da shi ga al'umma ka gina masa gida aljanna kai albarka ga dukiyarsa kai albarka ga zuriyarsa ya Allah muna roƙonka yanda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa arzikin nan wajen yi wa addinin ka hidima mu ma kai mana fatahin arzikin da zamu yi wa addinin ka hidima kwatankwacin wanda ya kofe da nasa da mu da shi ya Allah muna roƙonka ka karba mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira da mu da masu kallon mu da sauraro ya Allah muna roƙonka duk lokacin da mutuwar mu ta zo ka ba mu ikon cikawa da kalman shahada idan kiyama ta tsaya muna roƙonka ka sa firdausul a'la ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk